Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙayyade farashin man Rasha da ake da kusa ta teku zuwa dala 60 ganga guda. bai yi tsauri sosai ba da zai matsa wa tattalin arzikin rasha lamba da ke tallafa wa mamayar da take yi a ukraine ƙayyade farashin man da kasashen australia da birtaniya da canada da japan da amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai suka amince da ita shi ko shugaban ukraine ya yi kira a jiya asabar cewa a rage farashin man ya yi ƙasa sosai maganganun a bayyane suke in ji shi idan iyakance farashin mai na rasha ya kasance dala 60 a maimakon misalin dala 30 wanda poland da kasashen baltic suka yi magana a kai to kasafin kudin rasha zai samu kusan dala biliyan 100 a shekara kasashen yamma sun yi imanin irin wannan gagarumin rabuwar farashin man zai iya rage aikin haƙo mai na rasha iran ta faɗa a jiya asabar cewa za ta yi wa daddadiyar dokar ta ta saka suturan mata da ta buƙaci mata su rufe kansu gyaran fuska yayin da take ƙoƙarin shawo kan zanga-zangar sama da watanni biyu mai nasaba da saka sutura Zanga-zangar ta mamaye Iran tun ranar 16 ga watan Satumba da Masa Amini mai shekaru 22, 'yar Iran kuma 'yar yankin kurdawa ta mutu a hannun 'yan sandan kula da kyawawan hali da suka kama ta bisa zargin take dokar saka sutura. Masu zanga-zangar sun kona dan kwalinsu kana suka ta ihu suna waken adawa da gwamnati. Tunda Amini ta mutu mata da dama a ƙasar sun daina saka hijabi musamman a Tahiran ta arewa mai yawan masu kwalliya. tawagar da za ta sake duban dokar ta gana da kwamitin al'adu na majalisar dokoki a ranar laraba kana za a ga sakamako nan da mako guda zuwa mako biyu a cewar babban lauyan gwamnati a jiya asabar kungiyar taliban ta pakistan ta dauki alhakin wani harin kwantan bauna da ya kashe jama'an 'yan sanda uku a arewacin pakistan hari na biyu da kungiyar ta dauki alhakin kaiwa kwanaki bayan da ta sanar da karshen shirin tsagaita wuta da gwamnati da yammacin jiya asabar ne aka buɗe wuta akan 'yan sanda da ke sintiri a gunduman naushera da ke arewacin lardin kibar patunka mai makwabtaka da afghanistan a cewar mataimakin sufeto 'yan sandan yankin muhammad ali gandapur yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an kashe 'yan sanda uku kana ba a gano maharan ba kungiyar 'yan bindigan ta tarik taliban pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa ita ce ta kai harin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa wanda ke cikin tsaka mai wuya na badakala da barazanin tsige shi ba shi da niyyar yin murabus kuma zai fafata akan wannan batu ta siyasa da kuma ta shari'a kamar yadda makusantan shi suka faɗa a jiya asabar Ramaphosa ya sha matsan lamba a wannan mako da ya murabus ko kuma a tilasta mishi barin ofis a kan batun satar tsabar kuɗi saboda dala miliyan guda daga gonarsa wanda ake zargin shi da yin rufa-rufa. Da farko jam'iyyarsa ta African National Congress ANC a takaice ta faɗa a jiya asabar cewa shugabanninta za su yi zama ta musamman a yau Lahadi. Amma daga bisani ta ce an ɗage zaman har zuwa safiyar gobe Litinin. kwamitin shugabannin jam'iyyar ya yi takaitacciyar zama a ranar juma'a a birnin johannesburg kafin ya faɗa wa manema labarai cewa za a gudanar da bincike sosai akan wannan zargin da ake wa shugaban ƙasa a ƙarshe shahararren ɗan kwallo lionel messi ya yi sa na cikin dubu ɗaya inda ya zira kwallon farko a matsayi na bugun kwaf ɗaya na gasar cin kofin duniya nasarar da ta kai argentina ga wasan quarter finals bayan ta ce australia biyu da ɗaya a daidai minti 34 ne messi ya zira kwallo ta kafar hagunsa da ya saba wasa da ita kwallo na uku da ya ci a wannan gasar kana na tara a wasannin gasar cin kofin duniya inda ya zarce diago amando maradona da kwallo daya julian alvarez ya buge kwallo daga kafar golan australia matthew ryan kana ya taba kwallon ta shiga ragar da ke kwance fa yau inda argentina ta samu kwallo na biyu kana ta samu gurbin haduwa da netherlands a wasan kwata final Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. kowa zauren VOA. An ce waiwaye adon tafiya. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekara za mu yi bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2022 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni Madina Dauda a shirin naku. tuna zauren VOA ya kawo muku zama na musamman da muka yi a kan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi a arewacin Najeriya. Babban bakonmu a lokacin shine babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna, Dr. Yusuf Sale, tare da barista Hassana Ayuba mai riga, wacce aka sace wa diyarta a makaranta a jihar Kaduna. Ga kaɗan daga cikin wannan shirin. Idan ba a manta ba, jihar Kaduna tana ɗaya daga cikin jihohi jihohin da wannan bala'i ya addaba cikin 'yan kwanaki aka sace ɗalibai a makarantu bila adadin da jihar neja da jihar zamfara da jihar kebbi da jihohi da yawa da aka sace ɗalibai a makarantunsu jiya jiya nan nake karantawa cewa an saci wasu ɗaliban kuma 22 a ƙaramar hukumar rafi ta jihar neja to kullum muke samun labarin sace-sacen ɗalibai a makarantu lallai kuwa in dai har aka bari wannan ɗabi'a ta ci gaba da yawan sace-sacen ɗalibai ba shakka zai shafi ɓangaren ilimi a wannan ƙasa tamu. To a nan yau za mu yi bayanai da suka shafi wannan maudu'i sannan kuma mu ba da shawarwari ga hukuma da mahukunta hanyoyin da za a bi wajen shawo kan wannan matsala. Muna tare da ƙwararre wanda shi ne mai bibiyan abubuwan tsaro kuma ƙwararre ne a harkan tsaron da duk abin da tsaro ya kunsa shine Dr. Yahuza Ahmed Getso muna tare da shi a yau. Yanzu zan miƙa wannan na'urar magana ga babban sakatare na ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna. Ran kai daɗe jihar kana ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan matsala na sace-sacen ɗalibai ko za ka yi mana bayanin abubuwan da suka gudana da yadda abin ya zo muku zauri da jama'a masu kallon mu assalamu alaikum na farko dai ina godiya da aka gayyato jihar kaduna zuwa wannan zauri akan wannan maudu'i da ake magana akan tsaro wanda ya shafi makarantunmu alal hakika mu a wani yanayi da kuma wani zamani wanda yake yanzu kowa hankalin shi a daddar yake saboda waɗannan abubuwa da suke faruwa makarantunmu tun daga kwalejin ilimi ta lafiya wanda take makarfi daga nan ne maka fara samun waɗannan tashin hankali wanda yake aka ɗibi ɗalibai an kai barazanar ɗaukar ɗalibai makarantar ɗalibai da ke ikara an kai barazanar ɗaukar ɗalibai makaranta ta takish wanda take kaduna wanda yake har ya sama makarantar an rufe ta yanzu an kwashe ɗalibai da dama a jihar kaduna tun daga afaka har zuwa greenfield university har zuwa poli da ke zaria nuba bali da amadu bello university a wannan abu gaskiya yana tada mana hankali kullum hankalinmu ba a kwance yake ba da zarar maji an ce an taɓa makarantunmu ana hakika mu da muke a tsakiyar gwamnati ko muke kula da waɗannan makarantu da kuma jajircewa shi mai girma gwamna na jihar kaduna malam nasir yan rufa'i yana ba mu tallafi da gudunmawa sosai shi ya sa ma har aka yi hukuma mai zaman kanta don lura da tsaro na jihar kaduna wanda yake in ka duba ba kowace jiha bace take da wannan wannan hukuma ta jihar tsaro wanda yake muna da kwamishina samuel arwan wanda yake kowane lokaci zan iya ce ma shi honorable commissioner na tsaro bai ba zama a ofis kullum yana kan hanya duk inda ya ji an ce kule zai ce cas yana tafiya da ma'aikatan tsare tsaro to wannan abu za mu ce allah ne ya kawo shi bayanan babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna dr yusuf sale kenan bari mu ji ta bakin ɗaya cikin iyaye mata da aka sace mata ɗiyarta a makaranta barista hassana ayuba mai riga barista gare ki. Jama'a assalamu alaikum ina ma kowa gaisuwa ina ba wa kowa girman da Allah ya bashi. kamar yadda ta faɗi sunana barista hassana ayuba mai riga tula ni loya ce wanda muke ƙarin yancin ya'ya da kuma mata a nigeria don ina aiki ne da federal ministry of justice a nan abuja na shiga kaduna ne ran hudu ga watan bakwai saboda zamun aiki ne a ido washe gari ran biyar ga watan bakwai wayewan gari sai ga sako cewa an shiga cikin bethel baptist high school na kaduna an kwashi yara dari da ashirin da ɗaya. ana bude tv sai na gani sai na sa riga kawai shiru sai na je makarantar isan makarantar na ga iyaye sun taru na ce ashe ko gaskiya ne to ina ina cikin iyayen da na sa aka tare hanya sojoji na tsaye a gurin suka ce don menene zan sa a tare hanya na ce ina kuke aka sa ya'yan mu in kuna aikin tsaro ai bai kamata a ce an shiga an 'yayan mu ba ku rufe mani hanya ni ban ci a yi fada ba amma a rufe hanya kowa ya rike ganye don akwai abin da muke kiran shi peaceful protest baka zagi wani ba baka mari wani ba kana son gwamnati ta sani cewa ga abin da ya faru kuma muna son gwamnati ta yi magana amma gwamnati ba ta yi magana ba bata fito gidan jarida ko gidan talabijin ta yi magana akan 'ya'yanmu da aka kwashe ba 'ya'yanmu sun yi sati uku ba wanda ya magana aka ce mu kawo kayan abinci aka bamu lissafin kayan abincin da za mu kawo haka muka bayar to gwamnatin kaduna ta ce kara ba da kuɗi kina uwan da kika san zafin aihuwa kika san daɗin yaro an ɗauki yaronki wata biyu baka yi magana da yaronka ba baka san ko yana nan da rai ba baka ji muryan shi ba ai ko ma menene za ka yi domin a sake maka yaronka to a gurin nan gwamnati ba ta yi daidai ba domin yata ta yi kwana ɗaya arba'in da tara a hannun kidnappers ran da aka sako ta idan kai mai saurin kuka ne in ka ganta hawayenka sai ya zuba ya kamata aiki ne sosai akan yaran nan su koyi zuciyan yafewa ko an maka kada ka rama saboda mai kasanmu ya yi lafiya gwamnatin kaduna ba ta yi haka ba ya kamata gwamnatin tarayya ta yi wani abu kan yaran nan ko a fidda su daga kasan a je can a sa su su yi makaranta a canza musu ra'ayi gaba ɗaya bisa ga abin da sun gani ba yi wani abu a kai ba mu iyaye mun san da muka ji mu kuma sana ya fita a jikinmu mu kuɗin ma bai dame mu ba amma ran ya mu shafi dame a cikin mu akwai yayan da suka rasa ransu akwai wanda sati bin da ya wuce ya mutu saboda matarsa ta mutu shekara bin da ya wuce yaron shi na ciki an sake first batch second batch third batch bai gan yaron shi ba haka ya fadi ya mutu a rayuwa mu yi imani mu yi gaskiya domin Allah na ganin komi kuma shine mai sakayya ban ji shi da daɗi ba amma ni na yafe kuma na mika wa Allah thank you Yadda muka kammala shirin kenan tare da ba juna haƙuri, tare da ɗaukan matakai a kan shawarwari da ƙwararru a fannin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmed Getso suka bada. Barkan ku da jimirin sauraron mu. Mun kawo wa mai sauraro ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan ƙarin kuɗin man fetur. Manyan baƙinmu sun haɗa da Alhaji Bashir Salisu na ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato Ibman da ƙwararre a harkokin sufuri Alhaji Suleiman Ɗanzaki sai tsohon shugaban kamfanin matatar mai na Kaduna Alhaji Kailani Muhammad da kuma barista mai nasara Umar masanin kundin tsarin mulkin ƙasa. Barista idan gwamnati ta yi niyan ɗaukan mataki a ƙasa shin akwai haƙƙi na cewa sai an tuntuɓi 'yan najeriya a ji menene ra'ayinsu kafin a ɗauki irin wannan mataki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu an sa a kai tsaye ita ce wajibi ne ba wai a tuntuɓi jama'a kawai a ji ra'ayinsu ba amma a aiwatar da muradin abin da ra'ayin jama'a yake ne saboda tsarin mulkin najeriya sashi na goma sha hudu sakin sashi na ɗaya ya ce kashin bayan demokradiyya shine jama'a domin jama'a ake shugabanci kuma akan haka nan ne duk wani wanda yake za a zaɓa a mataki na shugabanci kowane iri ne to sai ya zagaya ya yi zawarcin jama'a kwararo kwararo gari gari lungu lungu akan haka ne shi kan shi shugaban muhammadu buhari lokacin da yake yaƙin neman zaɓe ya zagaya akwai lokacin da har fashewa ya yi da kuka akan yanda talaka ko kuma mafi rinjayen jama'a Najeriya suke shan wahala saboda a lokacin nan abin da ake magana man fetur ya yi tsada kwarai da gaske ana ta ɗagawa ana ta ɗagawa har ya fito ya magana cewa shi bai amince ma akwai wani abu da ake kira tallafi ba a harkar man fetur ta Najeriya Allah ya taimaka aka zaɓe shi sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban ƙasa shine babban jami'in gwamnati a Najeriya kuma shine kwamandan askarawan sojojin najeriya kuma shine wanda yake da alhaki karkashin sashe na 147 da 150 da 174 da uku ya naɗa ma kan shi mu karabai waɗanda za su riƙe mai sassa-sassa a amana saboda shugabanci ba jari ba ne ba amana ne bayan nan kuma sashi na goma sha shida na tsarin mulkin najeriya ya ce don harka ta tattalin arzikin ƙasa a tabbatar da adalci da daidaito a kuma tabbatar da muradun mafi rinjayen jama'a a nan a ƙarƙashin wannan abu lokaci ba zai ba da dama ba ina da tambayoyi kusan guda saba'in da nake so idan shugaban ƙasa da zai nemi ansa waɗannan tambayoyi to za su taimaka wajen gano bakin zaren shin da gaske ne akwai wani tallafi ko koma babu tallafi saboda na farko kai shugaba muhammadu buhari kai ka fi kowa cancanta ka fito mana da maslaha akan wannan matsala a matsayinka na tsohon shugaban ƙasa kamin wannan hawan a matsayinka na tsohon ministan man fetur kamin wannan hawan a matsayinka na kuma wanda ya taimaka aka zaɓi ɗan najeriya ya zama shine babban magatakarda hukumar kungiyar kasashen man fetur ta duniya baki daya a matsayinka kuma na yanzu haka kai ne babban ministan man fetur to saboda haka kana da nauyi guda kamar biyar kenan a kanka a kan wannan harka ta magana man fetur ba magana ce ta neman shawara wani ba to me haƙƙin yan ƙasa suna da haƙƙi sashi na 33 har zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya ya ba yan ƙasa matakai daban-daban na haƙƙi suna da haƙƙi yan ƙasa suna da dama kungiyoyin gama kai za su iya zuwa su shigar da ƙara su ce a kotu ta ba da hurumin cewa an haramta ma gwamnati ta yi wannan ƙari domin demokradiyya don jama'a ke yi. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni sunana Bashir Salisu Tahir ina wakiltar ƙungiyar dillalan man fetur ta Nigeria, especially Northwest. kuma mu yawanci mun fi karfi ga sarrafa mai a bangaren kasuwanci ita gwamnati tunda muka yi sainin na ball purchase agreement da ita duk inda ta bamu kaya muna sayarwa da 'yan ƙasa a farashin da ta bamu ko muna tana dora mana riban mu da yake kai to saboda haka yawanci mu ba mu da cewar kaya ya tsada ko ya ƙasa ko yayo tsakiyar wannan farashi da ta bayar mu kamar 'yan daukan amarya ne idan an ba mu za mu kawo mu saiwa da talakawa mai inda farashi gwamnati ta ce mu sai da shi abu na biyu akwai maganar kuɗin dako wanda yanzu gwamnatin tarayya ta haɗe kamar dpr da petroleum equalization da ppra waje ɗaya har yanzu mu a matsayin maketoci gwamnati na biyan mu kuɗin dauko wanda muke ɗauko kaya daga kudancin kasan nan zuwa arewacin kasan nan ana biyan mu wannan kuɗi kuma abu na uku shine shi mai wato kasuwa ce wacce yawanci tun da yanzu gwamnati nan ake tafi da ita yawancin manna ba ma tace shi a kasan nan waje ake fitar da shi idan an tace a dawo da shi idan kuma aka dawo da shi yawanci cost na landing cost din da yake sauka a ƙasar nan zaka ga kudin yana tafiya da tsada to yawanci gwamnati ita kuma in ta siyo da tsadan tana rage wa talakawa wani farashi wani kuɗi a ciki wanda za a zo a siyar musu da araha to idan aka siyar da wannan zaka ga shine wannan ciko da ake ta yi tsakani wanda ita gwamnati take ta gani tana karkashe kudade da yawa wanda in muka duba mu a matsayin 'yan kasuwa mun ga wancan karan an sa wajen wata tara zuwa goma sha daya a wannan ciko da ake an kashe kuɗi a kai wajen biliyan ɗari takwas da wani abu wanda da ya kai wata goma sha biyu ana magana wajen 1.6 trillion to amma mu ba mu da abin cewa tunda duk abin da aka kawo za mu sayo da 'yan kasa. Wayannan bayanan da ka yi shi ne tallafin kenan da ake nufi? A mu tallafi da gwamnati take bamu shi ne na bangaren equalization shi ne duka da muka ɗauko na gwamnati za a biya mu kudin da mu kuma har yanzu ana biya a gwamnatanci shi ne abin da zan faɗa a kai. A ba Suleiman ɗan zaki mu ji yadda ƙarin zai sha. Jama'a salamu alaikum. An ce da suya da dahuwa duk labarin wuta suke ji. Gashi shi ya ga wuta zahiri. a game da maganar transportation ina ganin ni zan ce akwai keta ga gwamnatocin da suka gabata har na yanzu da ya alkawari za a sai mai dinnan da sauƙi. Mun yi wani bincike lokacin da ake sayo mai daga Venezuela lokacin nan man bai wuce naira hudu ba ko naira biyar a farashin can sannan za a ba jirgin ruwa da zai dauko zai yi sati biyu daga venezuela zuwa nigeria daga nan zai zo in ya zo baya iya zuwa wurin da zai sauke man nan sai ya tsaya a tsakiyar teku to nan ne in ma akwai subsidi nan ake murda subsidi domin waɗannan ƙananan jiragen ruwa da suke zuwa su ɗauko man nan su kawo inda ake juyewa abinda suke caji ya lunka abin daga venezuela zuwa Najeriya kuɗin yake. Mun yi magana a kan wannan muka ba da shawaran cewa akwai wani abin da ake kira baya ga road transportation akwai pipeline transportation wadda yake da ya kamata yana aiki a Najeriya. To yanzu duk an liƙe shi baya aiki. waɗanda suke cinye wannan abu su kai mutumin ɗari ba su suke wahal da manoma masu tafiye-tafiye 'yan kasuwa 'yan makaranta da sauransu don shi kamar misali a najeriya man fetur jinin ƙasa ne duk wadda aka zuke jinin shi zai kobar duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Nasara ya yi bayani, Hikman ta yi bayani, NATO ta yi bayani. Kuma duk bayanan da suka yi, akwai wasu da zan ce eh wasu kuma a'a. Yau potako refinery an riga an ba da gyaranta don dole ne sai mun dawo an gyara refineries din nan a daina shigo da mai daga kasashen waje sannan kuma a buɗe system dynamics na kasuwa tunda yanzu NNPC ta riga ta zama independent limited nnpc limited ne pie da ya magana petroleum industry act a nan muka kawo ƙarshen bitar wasu cikin shirye-shiryen da muka yi a zauren VOA a wannan shekara mai ƙarewa. Da fatan shirin ya ƙayatar da mai sauraro. Ku kasance da mu a kowane safiyar Lahadi a cikin shirinmu na hantsi. Mako mai zuwa za mu fara kawo muku zaman da aka yi a ƙasar Nijar wadda ya tattauna a kan matsalar tsaro da ta shafi ƙasar da kuma makwabtanta. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wannan shiri ya kankama. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. beautiful. My are modern seasons, some are beauty queens from all races, some with braces and some you can embrace. But you're the ultimate and baby, straight up you my ace. Now you the make a kiss, and I the lead by your grace. No matter what the best, girl, now you the win the race. You find like a vintage wine, and you the shine, girl. Until the end of time, you will always be forever mine. You are the one, we don't take away me pen. Only be you, we don't take away the pen. you, where they drive me insane. You are the sunshine every time you rain. You're beautiful, beautiful, and incredible. Shorty, you are incredible. I'm so in love. Girl, you're the bomb. Girl, you're the bomb. cannot notice. Shepherd is calling all his flock. Ready to shiver the. With means wishes you have made. Please try to fulfill them, yeah. No matter what the constraint, just put your people interest first. No matter what the constraint, just put your country interest first. Then you walk it brighter, walk it brighter.